Tun daga nan kuma babu abin da ya ƙara sauyawa a yanayinsu na ya malam. Gwara ma Umma Hadiza ta ɗan samu ta farfaɗo har ta samu rana na biyu bayan har an kai murja. Duk wani shi ɗin ma din ma karban gaisuwar da ta'aziyya da kuma jaje a can ta gidan Yakumba aka yi shi Banda Imad da ya san komi mufarar bai sake ya gaya ma familinsu asalin labarin abin da ya faru ba. Kawai da ya sanar da su cewa 'yan garkuwa da mutane ne suka kama shi suka ɗaure shi a jeji da almajiransa. Ya kuma gargaɗa jiya mama sosai akan kar ta sake baban shi ya ji cewa da hannun shi a cikin zancen nan. Kusan kwana biyun nan duk hukuma ne ke kewaye da gidan almajiran. A an dawo da su kaf cikin zauren taga da tsananta ba su tsaro ana ta jimamin rasuwar murja a ta ɗaya ɓangaren kuma kowa na son ganin ya malam gashi babu rufaida bare ta gaya musu asalin me ya faru dalla dalla tunda aka kai su asibitin ba mai shiga ta wajensu sai mufarar da imaj saboda tsaro tare da imaj suka yi hidimar komai cikin kwana biyu fara dariya gama ya gama komai na kes ɗin ya mika ma hukuma. Malak da Hajiya mama kullum a nan suke wuni har dare. Washe gari ranar ukun Adamar ja rufai da ta samu sauƙin jikinta sosai. Yau tun karfe biyar na yamma ta farka ta yi sallah ta watsa ruwa, sannan ta mai da kayan jikinta tuntuni zaune ta yi a kan gadon asibitin. Cikin nutsewa a cikin tunanin abubuwan da suka faru. Ta Takuni kanta ta waje guda a cikin ɗakin asibitin ba ka ajiye ta ita kaɗai. Abubuwa sai zuwa mata suke tamkar wani mafarki. Ta tuna kwana biyu ko tunanin faruwar haka in aka ce za ta yi. Ka iya kawowa ranta ba za ta taɓa yarda ba komai ya faru cikin lokaci kamar kyaftawar bismillah. mutuwar Adamu ja da yadda suka yi da ya mufi ga kuma abin da ya faru da mahaifinta ranar rungume kanta ta yawaye masu sanyi suna ta sakowa daga idanunta sai dai wannan hawayen ba na zafi ko ciwo ba ne kawai tausayin kanta da rayuwarta take yi tabbas tana da buƙatar jajircewa don ko a baya ko ba a gaya mata yanzu ba ta fahimci cewa rayuwarta ba irin na kowa ba ne jarabawar da ke cikin rayuwarta ya sha bamban da kowa tare da haka tana zaune wajen karfe bakwai nas mai kula da ita ta zo ta cire mata drif aninta sananta ta mata shayi mai kauri da biredi ta bata ta sha A ta fannin ya kuwa jiya tun cikin dare ya farfaɗo ganin kan shi a asibiti ya saka ƙin motsawa daga inda yake. Da rayuwar shi ya tsani duk wani abin da zai alakanta rayuwarsa da arna. Banda sallah babu abin da ya a wajen face kallon bandejin da aka saka mishi a tafukan kafarsa da suka dan ƙone Ruwan shayin da aka kawo masa bai wani sha ba damar shi bai fi kawai ya gaya bar tsirkun arnan nan ba. Shiru da ya ji bai ji ɗuriyar wani a wajen ba ya jefa shi cikin halin yin nazarin abin da shiga fatta ya masa a kwanakin nan. rinsa idanunsa ya zuciyarsa na fidda wuci da kwalalar baƙin ciki mai tsanani da nauyin ajiyar zuciya ya dinga saukewa yana mamakin irin cin amana mugunta da azabar yunwa da wurin duka da ya sha a cikin 'yan kwanakin nan wanda bai jin har ya mutu zai iya mancewa da su. Tauni labban shi ya shiga cikin yanayin idanun shi da suka yi wani irin jajir suka dawo tamkar an hura musu wuta. sai zazzafan wuci yake saukewa shi kaɗai yana fusata kamar wani tsohon zakin da ya jima a ɗaure. Hannun shi ya buɗe yana karkaɗa shi cikin shirya sharri mai girma a cikin zuciyar shi, don dama sai da ya faɗa musu ba zai taɓa karaya ba wajen ɗaukar fansa. Ƙarfe takwas saura mafarar da Imad suka shigo asibitin. Shi da dukansu sun saka yadin bulin shadda a jikinsu sun kafa wula mai kyau a kansu, kowa na ta zuba uban kamshi. Ɗakin da aka je rufai da suka yi da red bayan sun kammala biyan kuɗin sallamarsu suna tura kofa suka same ta a zaune. Kallon kofar ta suka da idanunsu waje guda da Imad ta yi saurin ɗauke kanta baka ta ƙara cewa komi ba ta sauka a hankali gaban mufi ta ce na kwana ya mufarad Yana daga tsaye yana kallon ta ya ce lafiya a jikin cikin sanyin murya ta amsa mishi da sauƙi sannan ta ɗauke kanta. Lura da sai kallon ta yi da yake da dukkan imanin shi. Ganin bata ko tanka shi ba ya gyara murya ta kai ce ce a jiki. Murya can ƙasa ta ce alhamdulillah. A take ya mufarar ya katse su yace in kin gama ki je ki jira ki jira a mota yanzu za ku koma gida. yana gama faɗin haka ya juya abin shi cikin sanyin jiki imar ya karaso kusa da inda take ya zauna da ya je zuciya ya sauke yana kallon kanta ta bari da ta bari a can kasa cikin sanyin murya ya ce ki yi haƙuri limshe idanunta ta kawai jikinta na yar kamar an watsa mata ruwan kankara ya kara cewa raba raina don Allah ki yafe min abin da na miki ranar nan a washroom na miki alƙawari ba zan sake miki ba amma ban san ranar me ya faru da ni ba ki hakuri Shiru ta masa idanun tarin tsaye ba ta ce mashi ofan ba har ya gama sa na ban hakuri ya tashi ya fita sanin ta buɗe idanunta ta fursar da numfashi. Ɗakin da mufurade shi ma ya wuce da zuciyarsa cike da tunanin abubuwan da Malak ta fahimtar da shi a kai wanda tabbas sai yanzu yake ganin kamar zai iya juya akalar rayuwarsa ta wajen Gaskiyar Malak ce da ta ce masa da shi da ita kanta ya kamata su ba rayuwar rufai da hutu. Ba ƙarin matsaloli da damuwoyi ba, don ita kanta ba ta gama fahimtar yanayin ƙaddarorin da ke kanta ba. Ta fada masa dukan abin da ajiya mama ta furta ma rufai da ranar da kuma matsalar da rufai da za ta iya shiga in suka ci gaba da kasancewa a cikin rayuwarta da gaggawa. A hankali ya sallama kofar ɗakin inda ya gama Farhat na tsugune ya malan na ta mita wai ba zai hau wheelchair ba shi kam ya ki amincewa da jinyar asibiti ya ce ya gwammaci ya ja kafarsa a ya je gidansa ya yi wa makansa magani. Ganin Imad ya shigo ne ya saka ya malan yin shiru da gefen ido yana ta kallonsa tun makan ya rusuna cikin haɗe da faɗa ya ce kai mubta wannan kuma waye. Mufarad ne ya ce baba wannan shine Imad. Abokina ne kuma bai bar shi ya karasa ba ya daga mai hannu alamar ya isa. Da wuri Imad ya na kai kasa ya ci tashi lafiya ya jiki. Kallonsa yake bai ko amsa shi ba. Wani irin matsiyacin kallo ya masa sama da ƙasa sannan ya kama hanyar waje fu yana ɗingishi. Tashi suka yi suka biyo bayan shi lokacin ita ma rufai da arta fito. Da ƙyar ya malam ya yadda mafarad ya kawo shi har gida albarkacin ceton ransa da ya yi da yake ɗan sake mashi. Ima da Rufaida suna bayan su a nashi motar, sai dai har suka kai kofar gida ba ta ce masa komai ba, har ta sauka ta fita bai biyo ta ba, saboda har yanzu zuciyarsa ba ta gama tantance nazarin da shawarwarin da Malak ta bashi ba. Shi har yau ba gani yake, kamar yana da bala'in buƙatar da a cikin rayuwarsa, shi yasa yake jin kamar ba zai iya bata wani hutu ba domin ta saita nata rayuwar a lokaci guda kuma ta wani bangaren zuciyarsa ya san hakan ne daidai zai fi musu. Kawai dai zai masa wahala ne don sosai zuciyarsa da ganga jikinsa ya saba da kasancewa da ita a kowane lokaci. A ta ɓangaren Zara kuwa ta ranar birthday da ta zo ta gake kek ta soma ƙudurawa a ranta sai ta yi ma Malak mai kankat don sosai ta saka a ranta cewa Malak ce waccan yarinyar da boka ya ce mata tana ɗaukar hankalinsa zuwa wani waje. Shiru yau take sosai in ta kama yau za ta kwana a gidan boka masu sai ta kwana. Bayan an dawo da yamalan gida samun suka yi mutane 'yan jaji sun ciccike gida, kowa na jajanta masa abin da ya afko da shi da uwa uba mutuwar murja da ya girgiza shi a ta ciki. Yamalan da ya ga kowa na zuwa na tsuguna a gaban shi sai girman kai da nuna isa ya so mu bayyana da gare shi. don ko kaɗan bai san yana cika nuna gazawa sa bai san ana masa kallon abin tausayi. Yana isa dauran sai sa aka kwanci wani bandeji mai bandejin kafafunsa sannan ya barbaɗa garin maganinsa a kai. Duk wani abin da ake gaya masa ya faru shi ba kulawa yake ba. Duk da ma wasu abubuwa suna damun shi a ran shi, amma kawai ya bari ne akan daga ya hau kan bozonsa komai zai washe masa. Haka ma yana son ya gode ma yaron nan mubtawa amma girman kan nan ba zai taɓa ƙyale shi ba. dukkan abu abin da hajiya mama take fada mishi yana ji sai dai har yau bai ji zuma ya amshe su a cikin rayuwarsa ba ko magana zai yi wa mufarar dole ne yake dole ne sai ya haɗa masa da zagi da cin fuska mufarar kuwa bai taɓa damuwa da hakan ba imad kuwa da ya ga bai karɓo a gidan ba sai ya cika bai son cika son ya biyo mufi ba bayan kwana biyu jikinsu ya soma ruwarewa tas ya malam ya ba mufarad wani tsimi na addu'a da ya yana ta faɗa yana ta faɗa duk a tunaninsa mufarad ba zai sha ba shi baya shan maganin gargajiya amma ka ranar ya karɓa ya kuma shanye tas ko ajiya mama sai da ta sha mamakinsa maganin kariya ne ya ba shi daga mugwayen shiga fatta kai daga ga dukkan wani mugu ruwan maganin zai ba shi kariya ta inda duk wani mugunta ko sihiri ba zai sauka kan muftahu ba kamar yadda yake faɗa ya haka ne saboda ganin ƙoƙarin da ya masa da irin haƙurin da ya ga yaron yana yi da shi ya tuna sau biyu kenan yana ceton ransa sai da har ya har ya bashin ya sha bai gaya musu maganin na menene ba kuma bai gode mishi ba yau A rufai Rufaida kuwa tunda ta fahimci yanayin relation ɗin mafurar da mahaifinta sai ta ji dukkan wani kokwantan so da take yi a kansa ya kawar sai kawai ta ji tana matukar son shi. A ranta ta sani babu tantama ya mafurar shi ne irin mijin da take mutuwar son ta kasance da shi na har abada. Rana na ƙarshe da Smurfit za su tafi har bakin motarsa ta bi shi ta tsuguna a gaban shi. Ta fara ba shi haƙuri a kan abin da suka aikata na zuwa birthday a ranar. A duk yadda bai yi tsammanin ya haƙuri kawai zai saka ya ji sanyi a ran shi ba, sai da ta saka ya ji da natsuwar da ke cikin hikimtaccen maganganunta masu sanyi da ratsa gabobin jiki sai dai ba wani bari ya nuna mata sakowarsa da wuri ba a ran shi ya alkawarin zai kyale ta ta yi soyayyarta da imad sai dai dole zai na lura domin ya ga ko itan wace irin mace ce shin tana da natsuwar da zuciyar shi take tsammani shin tana da kamun kan da zai saka shi ya sake da ita sosai A ƙarshe yana son ya gane ko ita ɗin mai cika alkawari ne akan ababen da ta furta masa cewa ta masa alkawarin ba za ta ƙara banzartar da rayuwarta ba. A hakan suka rabu kwana biyun Imad ya zamo suka zamo sosai shi da Malak saboda burin shi na sassautar faida, ƙara faɗawa wani damuwa a cikin familin ta baya su kullum yana na da ita a ran shi amma hakan dai yake daurewa. Haka dai rayuwa ta ci gaba da tafiya bayan kamar watanni biyu komai ya lafa. Ya malam ya ci gaba da gudanar da almajiransa sai da game da abin da ya faru da murja ya saka shi ya fara lura da rayuwar ‘yarsa jaduwa wadda ita kadai ce ta rage a gidan mijinta yanzu. Fannin Suhan kuwa ta shiga makaranta tana koyon ɓangaren addini tana ƙara kanta ilimi tare da ci gaba da yin sana'arta yanzu komai suke so ba sa jin nauyin sanar da yayansu kuma bai taɓa gazawa a fanninsu ba ta yin nan zamu dakata sai nan gaba insha Allah bisalamu kwana lafiya